وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah yau zamu mu dan yi magana ne akan abin da ya shafi kyautata zato ga Allah da kuma wato dogaro ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala a cikin Alkur'ani na gaya mana a cikin ayoyi masu yawa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda dogaran sa ya zama ga Allah ne to Allah ya isa masa inda Allah yake cewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun su mu'minai ga Allah kadai suke neman suke dogaro da shi ba sa dogaro da wani ko waye shi ba su dogaro da shi ba da Allah suke dogaro saboda haka yana daga cikin wato wato kyauta Allah zato ka dogara ga shi idan ka kyauta zaton ka ga Allah kana ganin Allah shine mai yi kuma shi kadai sai kuma shi zai yi to sai ka dogara da shi din kuma zai maka din amma idan ya zama kana munin da zato kana ganin kamar kai ba kai ai maka ba ko kuma kai ba za a yi maka ba amma an yi wasuwa da wane to wannan zaton da ka muna na sai a bakka da wannan zaton naka eh saboda shi ubangiji subhanahu wataala yana nan inda kake zaton sa idan ka zace shi alkhairi kana ciki idan ka zace shi a sharri kana ciki naka ne saboda haka shi wato dogaro ga Allah subhanahu wataala yana da alaka da ta zato ga Allah subhanahu wataala Allah na cewa ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz-zann inna ba'da dhanni ism wato ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin wato zato zato domin daga cikin so da yawa wato laifi ne yin zato da yawa laifi ne duk wani abu da zai zo maka don labar da zai zo maka akan wani ko akan wata ko akan wani makamancin haka ya kamata ka zama ka kyauta wannan abin da za a faɗa zato ba daga an gaya maka magana hankalinka ko tunaninka ya tafi da kai akan wani abu daban ba ka zama ka kyauta zato akan wannan abin domin sabon annabi sai da amince Allah subhanahu gare shi sun kasance su idan aka zo musu magana da magana akan wane yayi kaza ko wane ya ce kaza ko wane ya aikata kaza za su ce a ba haka yake nufi ba za su kawo abu mai kyau su faɗa domin sun kyauta ba zato ba bane wannan abin saboda haka ko da abin da mutum yake nufi haka ne kai a gurinka ka kyauta mai zato ka nuna abin ba haka bane sai ku rabu da shi lafiya ka samu Allah lafiya saboda haka dogaro ga Allah yana da alaka da kyauta zato ga Allah domin idan har niyyarka ko kuma zatonka ga Allah bai kyau ba dogaranka da Allah dole ne zai rauni to amma idan ya zama ka kyautata zatonka da Allah cewar Allah shi kadai ne ya kamata a zo gurinsa a nema ya bayar shi kadai ne yake bayarwa shi kadai ne wanda idan an zo gurinsa da kowane irin abu ne zai yi idan ka kyautawa wa Allah wannan zaton to dogaranka ga Allah sai isan maka sai Allah ya maka wannan abin saboda haka anwa annabi sallallahu alaihi cewa da imaninku da tawakkalinku ya kai irin tawakkalin da tsuntsaye suke da shi da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye wadda za ta fita daga da yunwa ta dawo kuma cikin takoshi to amma sai zama wannan dogaran sai zama namu yana spark ma'ana namu muna hukunto a cikin sa gashi ka imani da Allah ka yarda da Allah ka yarda da komai na Allah amma sai zama kuma wajen dogaro ga Allah din sai zama ya gagare ka sai kake ganin kamar idan ka tsaya iya dogaro ga Allah bai maka ba sai ka shiga wani abu daban to dole ne a samu matsala wato dogaro ga Allah abu ne wanda yake mai sauki kuma abu ne wanda yake mai wahala domin wato duk musulmi yana ya kamata ya zama yana dogaro ga Allah kuma ya zama yana kyautawa Allah zato domin wannan shine zai kai shi wani kadari mai girma a cikin rayuwarsa idan har ya zama mutum ya kyautawa Allah zato kuma ya dogara ga Allah din zai samu Allah a inda yake zaton Allah din idan kai zaci Allah zai maka wannan abin to hataman ba shakka Allah zai maka wannan abin idan kuma kai zaci Allah ba zai maka ba kana addu'a kana ganin kamar wannan abin ba zai yi ba to abin ba zai yi ba hataman ba zai yi ba hataman ba zai yi ba domin idan kana da kokonto a cikin dukkan lamarin ka tsakaninka da mahaliccinka wannan abin ka bata shi ba zai yi ba so da yan uwa wato dogaro ga Allah da kuma kyauta zato ga Allah abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu Allah na cewa a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani cewa fa amma man uti kitabahu bi yamini yi hasabu hisaban yasira ko kuma wata aya take cewa fa amma man udi kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya zatansa da yayi mai kyau cewa zai samu hisabi mai sauki sai Allah ya bashi wannan wannan wato wannan hisabin mai sauki amma idan ya zaci cewar in ya mutu ma wahala zai sha in ya mutu ma azaba za a yi masa in ya mutu wannan zaton nashi abin da zai kai shi kenan domin duk idan mutum ya yi zato anan abin na shi zai tabbata amma idan ka zace alkhairi Allah sai maka wannan abin na alkhairi da ka zace shi shi Allah yake cewa ya zunna billahi ghairal haqq zannal jahiliya wato zato irin na jahiliya irin na jahilai su mutane suna yi wa irin wannan Allah irin Allah irin wannan zaton irin zaton da jahilai suke wa Allah mutane da yawan musulmi masu ilimi ma suna yi wa Allah irin wannan zaton saboda haka duk mutumin da ya zaci Allah zai masa abu na alkhairi zai masa idan ya zai masa na sharrin zai gani annabi tsira da amince Allah sabbata a garshe da yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ke zatuna in ji Allah subhanahu wataala in zanna khairan wa in zanna sharran idan yadda zaci alkhairi haka idan yadda zaci sharri ah, wa kullu umurul ibada khilal al hadisi ma husnul zanni billah dukkan al'amuran ibada a cikin wannan hadisin suna suna suna suna damfara ne da kyauta zato ga Allah subhanahu wataala fa in kana khairan fa inna Allah azza wa jalla yudi khairan idan mutum ya zaci alkhairi ne sai Allah ya bashi alkhairi idan kuma sharri ya zata sai Allah ya bashi da wannan sharrin ya zata wato <clears throat> annabi tsaye da amince Allah wani hadisi na Jabir da yake cewa la na ahadukum illa wa huwa yusinu zannu billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya mutu sai ya zama ina kyauta zato ga Allah subhanahu wataala ka kyauta zaton ka cewar kawai idan ka mutu kai dan aljanna ne kuma aljanna Allah zai baka ka dogara da wannan sai kai ga ka samu Allah din a cikin wannan amma idan ka muna zato cewar kai idan ka mutu ma wahala zaka sha mai kai ba aikin ka zaka kalla ba kai da kyautawa Allah wannan zaton naka idan ka kyautawa Allah zaton shi Allah zai maka sannan kuma alama ce ta mutum ta cikar imanin mutum ya zama yana kyautawa Allah zato domin sai imani ya daidaita a zuciyar mutum zai ga zaga yana kyautawa Allah zato amma da zaran imanin mutum ya rauni sai ya ta zace zace zace masu muni ga Allah subhanahu wataala saboda haka imani yana tabbata ne idan imani tabbata sai kyakkyawar zato ya zo a cikin wannan imanin yawwa saboda haka yan uwa mu kyautawa Allah mu kyautawa Allah wato zato sannan mu dogara ga Allah dogaro ga Allah shi zai kai mu kowace irin marhala da muke so mu kai a rayuwar mu ta duniya ta lahira gaba daya idan ka dogara da Allah Allah ya isan maka a cikin kowane dukkan ka babu wani abu da zaka bukata Allah ya maka bai maka ba babu wani abu da zaka bukata na neman tsari ko wani abu na shiriya Allah ya maka bai maka ba saboda me zaton da kai zai maka wannan abun zai maka shi kuma ga dogaro ga kuma zato saboda ka yan uwa ina jan hankalinmu a cikin waɗannan wannan lokuta mai muhimmanci wato shine kyauta zato ga Allah da kuma tawakkali haƙa tawakkuli wato mu kai gaya wajen dogaro ga Allah kare zama a ce yau kana ga Allah gobe kuma a ce kai ai abin nan na ga abin nan bakanta wani da in in yi kaza in in yi kaza eh nema wajibi ne amma ka gane cewa ko ka nema sai ya baka zaka ansa ka'ida ne wannan ba lalle bane ka je ka nema din ya baka wani kuma bai nema din ba sai a bashi saboda mai saboda kyauta zato da Allah wani kuma in ya dogara da iya neman sa ne sai Allah ya bashi da wannan neman nasa neman shi ya bashi saboda mai saboda munin da zato ga Allah cewar nema na ne zai bani neman sai ya baka ko kuma a kwarewa ta ce ko iyawa ta ce ko ilimi na ne ko bai wanda da samu ce duk wannan abin ba shi yake kawo ba in dai ka dogara da Allah Allah shi ne maka wannan abin ka zama akwai wato akwai tsoron Allah a cikin zuciyarka kamar yadda Allah ke cewa wa man yataqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya yi tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga cikin kowace irin lamarinsa wa ci umina sula ya tasib sannan kuma za a azuta shi ta inda baya zato sannan wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda dogara ga Allah Allah ya isan masa wannan abin da yi ka dogara Allah Allah ya isan maka inna Allah baligun amri saboda ka yan uwa ala kulli halin dai mu zama zatanmu ya kyau tsakaninmu da mahaliccinmu kada zama tsakaninka da mahaliccinka babu fahimta kai kana ganin kamar in ka zo ba zai maka ba ko kuma in ka roƙe shi ba zai ansa maka ba ko kuma in ka nemi wani abu ba zai baka ba kana ganin kamar ka yi a baya bai maka ba laifin ba daga shi ba da daga kai ne da ka kyauta zato da ka same shi a inda ka zace shi munin da zaton da kai masa sai ya barka a halin da kake ciki ko ba ka samu mafitar ba mafita ɗaya ce sai ka dawo ka kyauta wa Allah zato yanda Allah ya wani da wani da wani ni ma Allah ina zaton za ka yi min Allah ka yi min yawwa idan kai wannan Allah zai maka wannan abin amma in matukar kana ci gaba da mun nawa Allah zato to Allah zai baka ne a halin da kake ciki har ka koma gurinsa kuma ka same shi a wannan halin domin kai ka nemo kanka wannan halin so da ka kyauta zato yan uwa abu ne mai muhimmanci mu kyauta zato ga Allah kuma mu kyautata dogaran mu ga Allah idan ka dogara ga Allah Allah zai maka duk abin da kake so so haka yan uwa ina jin hankalin mu akan wannan nukuda mai muhimmanci ah, abin da muka faɗa daidai Allah ya amsa mana abin da muka kuskure kuma Allah gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh